radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana yammacin yau Laraba. Ta bawa ranar samu, Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abin da muke ɗauki da su, da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin ya fassara kuma zai karanto. Bayan nan sai mu kawo muku shin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka zai gabatar. Shirin kisoshin rayuwa nan tafiya tare da Zainab Bashir. Daga shi kuwa sai in koma gefen in haɗa ku da Sheikh alƙadar Mubarak domin gabatar da shirin na shiriyar Alkur'ani. Daga shi sai mu ka muku shirin mu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau. Amma kafin nan bari mu saurari shirin na ko kun san tare da Abdullahi Saluhu Katsina. Ai saurari lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 22 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 17 ga watan jima'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 328 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan disamban shekara ta 1693 girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta aukawa tsibirin sicilia na ƙasar italiya da kuma sanadiyar shafe manya-manyan birane guda uku a tsibirin wanda da ita ce girgizar ƙasa mafi muni wadda ta auka wa ƙasar italiya a tarihin ƙasar an kesa cewa mutane dubu tamanin ne suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa sannan kuma ta jawo asarori masu tarin yawa a sauran birane da suke cikin tsibirin wanda hakan ya hada har da babban birnin yankin wato palamo masu ware ko san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan disamban shekara ta 1956 turawan ingila da faransa suka kawo ƙarshen mamayar tashar jiragen ruwa ta port said ta kasar masar don haka dai shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya shalanta mashigar ruwa ta suez a matsayin mallakin kasa ya kuma kafa hukuma ta musamman domin gudanar da ayyukan mashigar wanda kafin wannan lokacin da turawan ne suke iko da wannan mashiga ta suez bayan kammala gina ta a shekara ta 1869 bayan shalan hakan ne kasashen faransa da isra'ila suka afkawa kasar masar da yaƙi wanda da ƙarshe dai ta samu nasara a kansu da kuma tabbatar da ikonta a kan mashigar ruwan ta suez jamal abdulnasar wanda ya asasa aƙidar kishin larabci bayan ya ɗare akan kujerar shugabancin ƙasar masar ya ci gaba da ƙoƙarin ganin an haɗa kan ƙasashen larabawa domin kafa wani gungu mai karfi na kasashen larabawa wanda za su iya fuskantar babakere na kasashen turai a cikin kasashen larabawan da kuma yankin gabas da tsakiya da kuma yaƙi da mamayar da isra'ila take yi a kasashen larabawa amma wasu daga cikin sarakunan larabawan sun haɗa kai da turawa da kuma yahudawan isra'ila wajen cin amanar jamal abdul nasir wanda hakan ne ya sa bai cimma burinsa na haɗa kan al'ummar larabawa ba. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu an yi jana'izar jakadan ƙasar iran a yemen a nan birnin tehran a safiyar yau laraba a najeriya kuma an kashe 'yan bindiga fiye da 100 a arewa maso yammacin ƙasar sai kuma ƙasar yemen inda za ku ji cewa sojojin haya na hadi mansur kimani 30 ne aka kashe a lardin yanzu kuma ga cikakkun labaran a safiyar yau laraba ce aka gudanar da jana'izar jakadar ƙasar iran a ƙasar yemen bayan rasuwarsa a jiya talata saboda cutar covid-19 kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa hassan irlu ya kamu da cutar covid-19 ne a birnin sana'a babban birnin ƙasar yemen amma saboda rashin bada haɗin kai na wasu ƙasashen yanki, ya sa cutarsa ta yi tsanani ko da ya isa nan birnin tehran ya jikata sosai sannan bayan da likitoci sun yi dukkanin abin da za su iya yi a safiyar jiya talata aka ba da labarin rasuwarsa Hassan Irlu ƙwararren jami'in diplomasiya ne a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya riƙe mukamai da dama a ma'aikatar daga ciki har da zama mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Iran a harkokin ƙasar Yemen sannan aka naɗa shi jaka da ƙasar Yemen a shekara ta 2020 a lokacin ne Amurka ta ɗora masa takunkuman tattalin arziki inda ita ma ƙasar Iran ta ɗora wa jakadan ƙasar Amurka a ƙasar Yemen wato Christopher Hansel takunkuman tattalin arziki don mai da martani. yau kwanaki uku kenan haɗin gwiwar sojojin ƙasar iran suke gudanar da atisayin sojoji mai suna rasulul azam a gabar tekun farisa da kuma wasu wurare a kudancin ƙasar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa a wannan karon sojojin sun yi wasan wuta na samar da kariya ga tsibiran ƙasar iran da yankunan bakin ruwa na tekun farisa kuma sun gwada sabbin makamai a wannan atisayin sojojin sun yi amfani da tsibirin larak da ke cikin tekun farisa don aiwatar da atisayin na yau laraba sun kuma tabbatar da inganci makamai da kayakin aiki da suke amfani da su a wannan atisayin sojojin najeriya sun kashe akalla 'yan bindiga 100 a hare-haren da suka kai wa 'yan bindiga a arewa maso yammacin kasar a jiya talata kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa ya bayyana cewa sojojin sun yi amfani da jiragen yaƙi guda uku samfurin supertucano jets inda suka yi lugudan wuta a kan maɓoyar 'yan ta'addan a jihar sokoto labarin ya ƙara da cewa a daidai lokacin da matsalolin tsaro suke ƙara yaduwa a yankuna daban-daban a tare ta najeriya sojojin sun fara amfani da jiragen yaƙi wajen daƙile ƙarfin 'yan ta'adda najeriya dai tana fama da matsalolin tsaro daban-daban wanda suka fara da kungiyar boko haram a shekara ta 2009 a lokacin da kungiyar ta ɗauki makamai ta fara faɗa da gwamnatin tarayyar ƙasar daga nan sai sauran matsalolin tsaro suka ƙara faɗaɗa zuwa ga 'yan bindiga masu neman kuɗaɗen fansa da kuma masu son ɓallewa daga ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mayakan haya na tsohon shugaban kasar yemen abdurrabbu mansur hadi kimani talatin ne sojojin yemen da ƙawayensu suka kashe a jiya talata a wata fafatawa da suka yi a lardin ma'arib majiyar sojojin kasar yemen ta ba da labarin cewa sojojinsu ne suka kai farmaki kan sansanonin sojojin hadi a cikin lardin na ma'arib a jiya talata suka kuma rutsa da su a cikin sansanonin inda suka kashe mayakan haya 29 daga cikin 'ya'yan jam'iyyar salafiya ta isla majiyar ta kara da cewa daga cikin waɗanda aka kashe hadda manya-manyan kwamandojinsu waɗanda suka hada da sabir al'amiri da amin sale a shahari da kuma ahmad zaif annami har ila yau a wani labarin kuma jiragen yakin saudiya da ƙawayenta sun ci gaba da kai hare-hare ta sama a kan yankuna daban-daban a cikin ƙasar ta yemen a yau tashar talabijin ta almasira ta ƙasar yemen ta bayyana cewa jiragen yakin saudiya da ƙawayenta sun kai hare-hare har goma sha biyar a lardin wadi ubaida sannan wasu sha hudu kuma a kan yankin sirwa na lardin ma'arib shugaban 'yan sanda a kasar madagascar ya yi iyo har na sa'o'i goma sha biyu kafin ya kai ga gaban tekun kasar bayan faduwar jirgin da yake dauke da shi da wasu ma'aikatansa a cikin teku shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto janar sarge gelle karamin sakataren 'yan sanda na kasar wanda kuma yake cikin jirgin yana cewa iska ce ta jawo hatsarin jirgin kuma babu kuskuren matuƙi ko kuma lalacewan wani abu a cikin jirgin shugaban 'yan sandan ya yi iyo har na sa'o'i goma sha biyu kafin ya kai gaban teku inda wasu suka kai masa a ɗauki banda shi injiniyan jirgin ma ya tsira daga hatsarin sai dai abin bakin ciki mutane 39 sun rasa rayukansu sanadiyar hatsarin na ranar litinin a cikin watan agustan da ya gabata ne dai shugaban kasar ta madagaskar andrew rajolina ya nada shugaban 'yan sandan a matsayin minista bayan ya share shekaru 30 yana aiki a rundunar 'yan sandan kasar masu sauraro karshen labaran duniya kenan. To madalla labaran duniya ke aka saurara tare da Tahir Amin yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu haurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na afirka a yau shi kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar shirin namu ne da allah dai zai dubi ne akan rikicin kasar habasha inda ake gwabza yaki tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawayen yankin tigray da kuma masababin wannan rikici a tsakanin bangarorin biyu wanda da ne abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu sauri za su biya musamman a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar da farko dai zai kyau mai dube kan muhimman abubuwa waɗanda suka faru a takaice kan rikicin da kuma musabbabinsa an fara rikicin ne dai a ranar 4 ga watan nuwamban shekara ta 2020 a lokacin da firaministan ƙasar ta habasha abi ahmad ya bar da umarnin kaddamar da yaƙi a kan dakarun 'yan tawaye na yankin tigray ya ce ya bar da wannan umarni ne domin mayar da martani a kan wani hari wanda aka kai a wani sansanin soji da ke dauke da sojoji na tarayya a yankin tigray ƙarar ruruwar wannan rikici dai ta samo asali ne sakamakon rashin jituwa da ke tsakanin gwamnatin abi ahmad da kuma jagorin 'yan jam'iyya mafi karfi a yankin na tigray sama da shekaru talatin jam'iyyar ce take gudanar da aika na gwamnati amma bayan zuwan abi ahmad akan mulki ya jingina ta a gefe abi ahmad dai ya hau mulki ne a shekara ta 2018 bayan an sha fama da rikici da kuma zanga-zanga na kin jinin gwamnati a lokacin sannan kuma ya yi ta bibiyar a kawo sauyi na tsare-tsare amma kuma yankin tagara ya ki amincewa da hakan daga nan ne kuma sai aka samu wani sabon takun saka tsakanin bangarorin biyu duk da cewa dai wani ba shine masomin rikici na asali a tsakanin gwamnatin habasha da kuma 'yan kabilar tigray ba domin kowa wani rikici ya samo asali ne daga tsarin gudanar da gwamnati na kasar ethiopia tun a cikin shekara ta 1994 ethiopia tana fama da tsari irin na federaliya wanda hakan ya sa kabilu da dama ke lura da gudanarwa na yankuna goma na kasar jam'iyya mafi karfi ta yankin tigray wato tigray people's liberation front ta taka muhimmin rawa wurin ganin cewa an samar da wannan tsari inda jam'iyyu hudu ne suka yi haɗaka suka samar da shugaba guda ɗaya wanda yake mulkin ƙasar daga shekara ta alif tara da da 1991 bayan an yi wa sojoji ciwon mulki sakamakon haɗakar da aka yi hakan ya sa ethiopia ta zama ƙasa wadda ta rinka samun ci gaba na zaman lafiya sai da an yi ta samun ƙorafi akan batun take haƙƙin bil'adama da kuma yanayi na dimokuraɗiyya rashin gamsuwar 'yan kasar da wasu batutuwa waɗanda suka shafi gudanarwa a ɓangaren gwamnati ya janyo zanga-zanga wanda hakan ya jawo aka yi garan bawul a gwamnatin kasar har mr abi ahmad ya zama prime minister zaman sa prime minister ya samar da 'yanci na siyasa ta hanyar kafa sabuwar jam'iyya ta the prosperity party inda ya cire manyan 'yan kabilar tigray daga mukamansu bayan zarginsu da cin hanci da rashawa hakanan kuma ya kawo ƙarshen rikicin yankin da ake fama da shi wanda aka jima ana yi tsakanin ƙasar habashi da eritrea wanda hakan ya sa ya samu kyautar nobel ta zaman lafiya a shekara ta 2019 wannan kyautar da aka baiwa abe ahmad ta sa ya yi fice amma kuma hakan ya jawo masa suka daga bangaren 'yan kabilar tigray jagororin tigray na kallon tsare-tsarensa a matsayin wata hanya ta lalata tsarin federaliya a ƙasar inda suke ganin cewa gwamnatin tarayya za ta kwace karfin iko da ƙasar. wanda kuma hakan ba zai ba su damar yin kane-kane a cikin harkokin gudanarwa ba kamar yadda suka saba yi a baya rikici tsakanin bangarorin biyu ya kara yin tsami ne banda yankin na tigray ya watsi da umarnin gwamnatin tarayya inda yankin ya yi gaban kansa wajen gudanar da zaɓe a yankin ba tare da izinin gwamnatin tarayya ba wanda gwamnatin tarayya ta habasha ta dakatar da zaɓen ne saboda annobar corona sai kuma a watan oktoba rikicin ya ƙara ɗaukar zafi banda gwamnatin tarayyar ƙasar habashin ta dakatar da bar da kuɗi da kuma yanke hulɗa da yankin tigray inda ita kuma gwamnatin gudanarwa a yankin na tigray sai ta bayyana hakan da cewa tamkar ta yaƙi ne a ƙasar ethiopia wadda ita ce ƙasar afirka wadda ta fi kowace ƙasa daɗewa a matsayin ƙasa mai 'yancin kanta an samu sauye-sauye a ƙasar matuka tun bayan da abi ahmad ya hau kan kargar mulki wanda shi kuma ɗan kabilar oromo ne kabilar da ta fi kowace girma a ƙasar ethiopia wanda ya buƙaci da a kawo sauye-sauye ta fuska siyasa a ƙasar da kuma samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar baki ɗaya wanda ya furta hakan a jawabinsa na farko bayan karɓar matsayin firaministan ƙasar 'yan siyasa daga yankin tigray da suka jagoranci ƙasar ta ethiopia tsawon shekaru 27 ana kyautata cewa suna daga cikin waɗanda suka jawo wa shirin na abi ahmad matsala a shekarun 1970 zuwa 1980 jam'iyyar yankin tigray ta yi yaƙi domin ƙwace iko daga gwamnatin sojoji jam'iyyar ta samu nasara inda ta zama jagorar haɗakar ƙasar wadda suka karɓi mulki a shekara ta 1991 haɗakar gwamnatin ta bayar da ƙarfin iko ga yankunan ethiopia amma duk da haka aka bar da karfin gaske ga tarayya kasar inda wasu suke ganin cewa gwamnatin tarayya na danne 'yan adawa a yanzu dai wannan jam'iyya ta koma jam'iyyar adawa a kasar a shekara ta 2019 jam'iyyar ta yarda a haɗe ta da sabuwar gwamnatin abi ahmad da kuma sa ta prosperity party firaministan kasar habasha abi ahmad wanda suka rafa gari da jam'iyya mai mulki ta tigray kan manufofinsa na siyasa ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar yadda 'yan tawaye ke matsawa a kusa da babban birnin ƙasar inda gwamnati ta buƙaci mazauna addis ababa da su haɗa kai domin kare su, mayaka na tigray ƙarƙashin jagorantin jam'iyyar 'yan tawaye ta tigray people's liberation front wadda take ɗauke da makamai sun shiga biranen dise da kuma kwamfalta a ƙarshen makon da ya gabata inda suka shiga yankin amhara wanda yake makwabtaka da tigray kuma suke da nisan kilomita 400 daga babban birnin ƙasar addis ababa ana tunanin yakin kwato dise na ɗaya daga cikin faɗa mafi muni yanda ake ganin birnin a matsayin mashigar addis ababa ta kudanci da kuma iyakarta da jibuti a gabacin ƙasar wani lauya ɗan kabilar tigray da ke zaune a birnin addis ababa ya canza haka lamura dai sun canza baki ɗaya a birnin domin kuwa 'yan sanda suna kama 'yan kabilar tigray a samamin da suke kaiwa a gidaje da shaguna a lokacin da ake duba motoci akan tituna da kuma shingayen bincike kamar dai yadda ya faɗa to sai dai mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ta birnin addis ababa ya ce ana kama mutane ne kawai idan aka tabbatar da sun aikata laifuka ya kuma tabbatar da cewa mafi yawan waɗanda aka kama 'yan kabilar tigray ne amma ya ce ana kama wasu kabilun matukar da aka same su da hannu wajen aikata laifuka musamman ma waɗanda za su iya ƙara rubuta wutar rikici a ƙasar ko kuma taimaka ma 'yan tawaye a ƙarƙashin wata sabuwar dokar ta ɓace wadda aka saka a habasha hukumomin ƙasar sun ce sun cafke mutane da dama da ke goyon bayan 'yan tawayen tigray tun a watan mayu majalisar ɗinkin duniya dai ta yi gargaɗin cewa mutum hudu na dab da fuskantar fadawa cikin matsanancin yunwa banda mayakan 'yan tawaye suka kuri rundunar sojan ƙasar ethiopia daga makile babban birnin tigray a watan yuni kungiyoyin agaji na kasa da ƙasa sun ce an kafa shingaye yayin da karancin makamashi ya sanya ake samun matsala wajen isar da kayayyakin agaji a yankin a dai lokacin rikicin ƙasar habasha ke kararin cabewa da kuma yadda 'yan tawaye suke karkwace iko da wurare masu matuƙar muhimmanci ta fuskar ayyukan soja da kuma tsaro firaministan ƙasar ta habasha ya yi kira ga 'yan ƙasar da su ɗauki mataki domin tunkara 'yan tawayen ya yi kiran ne a shafin sana facebook ba musu rahotanni sun nuna cewa 'yan tawaye daga yankin tigray da ke arewacin ƙasar sun kwace iko da garuruwa da dama da ke jihar amhara kamar da kuma gwamnati ta zargi mayakan 'yan tawayen da kisan fararen hula a ɗaya daga cikin garuruwan da suka kwace iko da su ƙungiyar tigray people's liberation front ta ce babban burin ta dai shine ta kutsa kai a cikin lardin arewacin ƙasar a cikin rahoton da shafin yanar gizo na addis standard ya bayar ya ce a wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi firaministan ƙasar habasha abiy ahmad ya ce matsawarar in tawaye suke zai jefa ƙasar a cikin yane wanda zai iya rushe ta baki ɗaya, akan haka dole ne dukkan al'ummar ƙasar habasha su haɗa ƙarfi da ƙarfe. domin tankarar mayakan 'yan tawayen da suke burin wargaza kasar a wani sakon toyota wanda ta wallafa ranar lahadin ta gabata gwamnatin kasar ethiopia ta ce 'yan tawayen sun kashe fiye da matasa 100 a yankin kumbalcha area kuma mayakan 'yan tawayen ba su ce komai akan wannan tuhumar gwamnatin habashan ta yi a kansu ba a cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya an kashe dubban mutane tun daga somar rikicin yayin da aka raba miliyoyi da gidajensu da dama daga cikinsu kuma sun fada a cikin halin matsananciyar yunwa a nasa bangaren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kira da a kawo ƙarshen rikicin na habasha tare da kira ga dukkanin bangarorin gwamnati da na 'yan tawaye da su koma su zauna domin tattaunawa su kuma daina furta kalamai waɗanda za su iya tunzura magoya bayan su a wata sanarwa da kwamitin ya fitar ya yi kira da bayar da kariya ga fararen hula tare da kaucewa duk wani abin da zai iya cutar da rayuwarsu ko kuma salwantar da ita da kuma saka su a cikin kunci wasu daga cikin mambobin kwamitin waɗanda suka hada da china da rasha na kallon rikicin da cewa rikici ne na cikin gida amma kuma duk da haka sun kirayi bangaren rikicin da su koma teburin tattaunawa gwamnatin kasar habasha dai na zargin cewa abin da ke faruwa a kasar wani tsarar lamari ne kuma su daga cikin manyan kasashen duniya suna da hannu dumu-dumu a cikinsa kamar kuma take zargin cewa an yi amfani da wasu daga cikin kasashen afirka da suke makwabtaka da kasar wajen aiwatar da wannan manufa ta abin da ta kira yunkurin wargaza hafasha. to jama'a masu lokacin da muke da shirya da suke mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauki don jigon da Allah kafin wani lokaci mu dudun kowa da kowa ne Abdullahi Salihu ka tsana da shirye shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya To ga Hassan Barka ya shigo a cikin shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 ina so ku bani dama in tsokaci a dangance da tashe-tashe hankulan da yake faruwa a ƙasar najeriya to gaskiya wannan abun tur da allah wadai ne ga 'yan bindigan nan kuma hakika ya kamata a rika tsananta bincike domin a san waye ke taimaka musu kuma gaskiya kalubale ne ga gwamnoni wanda suka goyi bayan a shekarar baya da ta wuce akan wa 'yan uwa musulmi almajirai masu karatun allo hakika wannan abin shi kanshi wani kalubale ne ga gwamnonin wannan saboda wannan almajirai su ne masu yi wa ƙasa addu'a kuma allah yana amsa addu'a su bai kamata ba yau a ce sansan a su a shekarar baya da ta wuce hakika annan an yi kuskure kuma wannan karai wannan tashe-tashen kullum ma yana iya janyo irin wannan abubuwan kuma da fatan mai tsananta tuba domin kullum mu masu lahi ne a wurin ubangijinmu na gode buh mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne na kwasan Talbot George Fortescue. Muna amfani da wannan dama mai kira kuma da fatan alheri wannan taro da gwamnonin arewa maso gabashin najeriya suka yi a garin damaturu na fadar gwamnatin jihar yobe allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu da karshe muna musu fatan alheri allah ba da nasara kuma allah taimake su ga dukkanin manufofinsu na ci gaba kan al'ummar arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin fatiskun daga arewa maso gabashin najeriya jihar yobe najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen wasu na radio Iran ina muku fata alkhairi kira na ko in ce fata na da ke gani daga jamhuriyar musulunci na Iran tattauna da ake game da nukiliya na ƙasar Iran kashi na bakwai to Allah ya sa na takwas sai an dawo Allah ya sa shi ne ƙarshen tattauna kuma Allah ya sa a kawo ƙarshen takunkuma da aka shimfiɗa ma jamhuriyar musulunci na Iran daga mai ku Isa Musa wanda ake ce da shi Isa Rezo daga Nyame Nijar. sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan kasu kace ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar da suke bikin murna da na cikon shekara ta nijar 63 da ta samu incin kai daga turawa na mulkin mallaka na faransa to gaskiya wannan murna tasu a gwamnatance ne suke nuna ma 'yan kasa kamar sun samu inci amma a zahirance ba incin da ƙasar jamhuriyar nijar ta samu saboda duk ƙasar da ta samu inci za a ga ci gaba za a ga talakanta basu da matsala amma mu yanzu ku bar mu da yan na farko matasan mu basu da aiki abinci yana tsada ƙasa babu zaman lahiya kuma a ce an samu yancin kai ƙasar da ta samu yancin kai kowa ya san ci gaba take ba baya ba mu kuma kullum baya muke koma gaskiya ba mu samu yancin kanmu ba kuma ubangiji allah ba mu ranar da za a ce gashi shugabanninmu sun gane saboda menene ganewa herar da aka koma ga shari'a ta musulunci aka koma ga allah da annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu tashin hausa na jamhuriyar musulunci ta iran sunana muhammadu dambare bari shugaba na fada mazajen daga mai nijar eh gaskiya ina ma gubernar kinmu godiya yin litari baki lahiya aka yi 18 december lahiya kuma da baƙin wanda suka zo kuma muna addu'a Allah ya kai su lahiya kowa ya koma cikin gidajen su lahiya bayan wannan zan yi lokaci zuwa ga yan jihar tamu jihar difa eh, wannan kayakin da aka sa gyare-gyaren da aka gyara cikin difa gaba ɗayanta a yi hankali namu ne ka kowa je ya bata shi kuma muna kira ga mary ko in ce gubernar na difa ya hada mutane ya musu jan hankali da wuta ce da aka sa da aka gyaran da aka yi duka a kiyaye kuma mayar na difa muna kira shi ma ya sa jami'an shi su yawo saboda tsabta tana da komi tsabta tana da daɗi ka aji a zuzublar ruwa bisa hanya bisa kwaltakin da aka yi sunana muhammad dambale bari shugaba na fada mazajen laga nyamai nijar assalamu alaikum radiyoyi radio iran mai sauraron kuwa musu mai martaba maraɗi jamhuriyar nijar yawa a yau zan yi magana kan ina mai roƙon allah ya ƙara ba nijar zaman lahiya da kwanciyar hankali ina mai roƙon allah ya ƙara ba ikon ƙarfi da jagorancin ƙasanmu ina godiya ga shugabanni ƙasashen mu waɗanda suke ɗawainiya da 'yan ƙasa ubangiji allah ya ba su ikon jagorancin ci gaba da al'umma da kula da al'umma bakin gwalgwado yayin da suke iyawa yadda allah ya ba su ikon ubangiji allah ya tsare mu gaba ɗaya na gode daga naku mai martaba maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya a yau ina son ku bani dama ne domin in yi kira ga talakawan najeriya kamata ya a ce talaka ya san siyasa ya san ni a siyasa saboda idan kuka ga aka ce an tsere ɗan takara ba ku yi nesa nesa da shi wanda an ka suwa muku idan ba shine kuke ganin zai iya suwa muku kitse wata ba kamata ya ku Allah dai da shi duba da irin yadda 'yan Najeriya ke ɗanɗana kuɗe su a halin yanzu game da matsalar tsaro da tsadar rayuwa idan ko kun ka ce kun naira dubu ko ɗari biyar ko dubu goma to wallahi za mu koma shekaru da shekaru cikin matsala da fatar allah ubangiji ya bamu shugabanni na gari masu tausayin al'umma na gode ku taya lafiya suna na haɗa mai kwamfuta maima ma local government kebis ɗan najeriya kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum BOH Iran TV wato murya jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai suna na Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Bon na shigo shirin zan bayyana ra'ayina ne dangane da janyewar sojojin ƙasar Faransa daga Mali. Gaskiya wannan abin ko in ce Mali ta yi kuskure ko ba gaskiya ba. Duba da cewar eh sojojin Faransa a Mali akwai taɓarɓarewar tsaron da ta fita yanzu sannan kuma akwai manya-manyan garuruwa kamar irin su Kidal da Tumbuktu duk a hannun 'yan ta'adda suke amma sakamakon zauwa sojojin faransa suka amso wannan garuruwa sannan kuma kurar ta fara lafawa ko ba gaskiya ba in da kamar hiyar shekaru goma da suka wuce kafin zauwa sojojin faransa kenan su suna ganin yanzu ɗauko sojojin rasha na wagna din nan ni nake ganin hakan ba zai gyara su ba ko ba gaskiya tunda sojojin na rashin ba na gwamnatin rashin ba ne a kamar yan security da ko in yan haya ne matasa ne yan cikin gari ko in wanda dai Eh, yan zamna gari banza ne shi kamfanin ya dauka yake horar da su kawai su ne aka dauko haya su aka kawo somali duba da cewar kadima ka ga a yadda aka kai su a kasar afirka ta tsakiya ba abinda suke aikata irin wani sojojin na kasar rasha na wagana face mace a kai sai ma fyaɗe da suke yi wa wato ainihin matan mutane ko ba gaskiya da fatan za ku tashi lafiya da farko sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger yau ya tunatarwa ce zani ga shugabannin kasashen ecowas sai da yawo da kuma na sahel akan cewa tarihi yana nan a rubuce a lokacin baya tun akwai sauran jahiliya wani shugaba a ƙasar faransa ya taɓa cewa ƙasar faransa ba ta da wani amini ko wata aminiya duk abin da ake yi ita ƙasar faransa tana kare muradunta ne to sai ya kasance shugabanninmu na kasashen afirka sun manta da wannan abin suna har yanzu suna tsammanin cewa ƙasar faransa za ta iya musu wani abu tsakani ga allah ko kuwa wani abu wanda ita ba za ta ci riba komi ba kawai burin da shine ta taimaka musu to wannan kuskure ne shugabannin mu suke yi wannan magana da wani shugaba na faransa ya a shekarun baya har yanzu har yanzu bisa kan wannan turba ne duk wani shugaban kasa na faransa da ya zo yake bi duka wani abu da faransa za ta sa hannu idan har babu riba to ba za ta yi ba ba za ta yi wannan abun ba to ya kamata shugabannin mu dai su san turbar da za su bi a cikin su da ƙasar faransa ku tashi lafiya assalamu alaikum biyoyi hausa barka da aiki da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya mai magana ni ne yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram kasar niger zan yi tsokaci ne game da bayanin da shugaban kasa ya yi a kullum muna kira a gare shi a da yaushe ya rika kara jingina wa sojojin kasar mu ya daina cewa ya daina cewa wai dole sai da sojojin kasashen waje za a yi amfani domin a kawo ƙarshen matsalar tsaro a'a shi ma idan ya dage ya ba su kayan aiki ya aka horar da su insha na kasar mu ma sun isa sun isa kwarai ma ba he da sojojin kasashen waje ba amma na kasashen waje zai ka ba mu bukatar akamu na kasar faransa domin ita ba da zuciya ɗaya ba take ba mu da zuciya biyu domin ba ta ba da abu yau da tana ganin ita ce a sama mai magana ni ne yakubu mai aski ba da raka jihar da kasar niger a tashi lafiya to ina ga kuma da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafi mai suna ‘Ya'yan mu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango <clears throat> ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. mama Halima sai haƙuri take bata, tace mami ai yi kuskure, irin wannan ranar nake ji maki tsoro. Na sha faɗa miki yau ko yara gare ki maza bai kamata ki ringa barin ‘ya'yanki mata suna shigar da suke so ba. Rayuwa ta canza, wannan zamanin ba daidai yake da zamanin da ba. Fitina ta yi yawa yanzu, dole sai mun saka ido a kan 'ya'yanmu domin su ɗin amana ne a gare mu kuma ranar lahira sai Allah ya tambaye mu akan irin kiwon da muka yi musu. Iyaye muna kuskure wajen kula da 'ya'yanmu, yau ko ba gidan haya kake zaune ba, dole ka kula da shigar da yaranka mata za su yi a cikin gida domin shaiɗan yana yawo a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake gudana. Babu abinda za mu dage da shi sai roƙon Allah don dabaran mu da wayan mu ba za su iya riƙe mana mana yaran mu ba amma idan muka kiyaye dokokin Allah sai mu bar mashi sauran amma ba zai yiwu ka ce kana roƙon Allah ya shirya maka ka ba kai kuma ba ka kiyaye dokar shi kallon ta yi ta ce ki faɗa mana gaskiya idan har Idris ya yi maki wani abu shiru ta yi tana kuka mama Halima ta ce kanki zaki cuta idan kika yi shiru baki magana ba ita matsala tun daga farko ake iya magance ta idan har wani abu ya shiga tsakaninku yanzu ne muke da ikon ɗaukar mataki cikin kuka Saudat ta ce wallahi babu abin da ya shiga tsakanin mu wallahi bai taɓa yi mani irin haka ba sai yau ajiyar zuciya mami ta saki ta ce tashi ki bani waje mutum ya banza wallahi daga yau kin daina jin daɗi na maman Halima ta ce mami ba a yin haka idan yaro yayi laifi aka yi mashi faɗa bai kamata a ce za a tsangwame shi ko a ringa nuna mashi tsantsana ba idan Saudat tana da laifi ke ma kina da shi ta yaya za ta ringa dawo maki da kayan daɗi kina ci ba kina ci baki taɓa cewa ta kawo maki sauran ki ganshi ba ina ma amfanin ka ringa barin yaranka suna karɓar wani abu daga wajen samarinsu musamman ma abinci wallahi duk namijin da yake kawo ma nama ko wani abinci to daga ranar ya fara ya fara raina ta idan tayi haƙuri aure zasu yi idan taje gidan su sai yayi mata duk abinda take so amma ina amfanin saurayi ya gama kashe ma budurwa kuɗi a waje ta je gidan shi ta ga ba haka ba. Tun daga lokacin za su fara samun matsala. Mami ta ce maganar ki gaskiya ce maman Halima. Ban taɓa yi ma Saudar faɗa kan amsar wani abu daga wajen saurayi ba. Asali ma Mima nake jin haushinta saboda ita ba ta karɓan abin hannun saurayi. Wallahi na yi da na sanin wannan rayuwa da na ja ma kaina. son abin duniya bai ƙare ni da komai ba sai halaka. Na gode mami, maman Halima da wannan tunasarwar take. Allah ya ƙara tsare mu daga sharrin shaɗan da zuciya. Maman Halima ta ce amin kuma ina roƙon arziki kada ke tsangwami Saudat. Yanzu ne ya kamata ki ƙara jawo ta a jiki idan ba haka ba za ta iya shiga wani hali har yanzu Saudat yarinya ce yanzu ne za ta gama secondary don Allah kada ki mata komai. Mami ta ce shikenan na gode Maman Halima ta ce bari in tafi gida, na san yanzu ba za mu je kasuwar ba, nan da kwana biyu zan zo sai mu tafi. mamu ta ce na gode sosai, Allah ya bar zumunci. Ta ce amin. Tsaye Jamilu yake a gaban madubi yana gyaran gashin kanshi. Gobe na ce ta shigo cikin shirinta don tun wannan abin da ya faru da su tare suke zuwa ofis don Jamilu ya ce ba ya so mami ta gane Mubina tana tafiya ba daidai ba. Matsowa ta yi tana faɗin sweet bro, ka yi sauri fa. Juyo ta yi yana murmushi ya ce baby sarkin rigima kuɗin ni dai mu tafi. Amira ce ta turo ƙofa tana kuɗin yi wai ka zo. Sauran sakin juna suka yi hannu Amira hannu Amira ta sa a baki tana faɗin la ya yi kai ma kana yi ma yamu na irin abin da na gani a wani fim miji yana ma tarshi. Madaburce Jamil ya isa wajenta. kamo ta ya zo yi ta saurin fita da gudu ta ɗauka wani abu zai yi mata. Cike da tashin hankali ya bi ta tana zuwa ta shige ɗakin ƙarami ta ɓoye. Ko da ya fito bai ganta ba hankalin shi a tashe ya yi hanyar sama zuwa ɗakin momi. Muryar dadi ya ji yana faɗin ai ga mu nan. Saurin juyawa ya yi ya ce ina Amira? Momi ta ce ita na aika ta kira ka ai. Hannu ya sa ya dafa goshin shi yana faɗin ta fito ai. Dariya ƙarami ya yi ya ce wani laifi ta yi ko? Jamilu ya ce a'a tashi ya yi ya ce bara na nemo maka ita. Jamilu ya ce a'a ka bar shi kawai mu je mu ci abinci. Mufida ta ce yaya na ga sai zufa kake wai me ya faru? Hararar ta ya bai ce komai ba. Dadi ya ce ina ruwanka da tambayar shi. karami bai dawo ba ya wuce ɗakin shi don ya ga lokacin da Amira ta shiga ɗakin yana zuwa ya same ta bayan ƙofa. Dariya ya ce zo nan me kika yi ma yaya? Amira ta ce duka na zai yi wai. Dariya ƙarami ya ce kin taɓa ganin yaya ya yi duka? Kai ta girgiza. Ƙarami ya ce to faɗa mini me kika yi mashi? Amira ta ce dama shi da yamu biyu na ne na ga yana mata irin abin nan na cikin fim. Karami yace ce me kenan? Turo kofar ɗakin da aka yi ne ya sa suka shiru. Wayewa Amira tayi bayan Karami da ka kalli fuskar Jamil ka san yana cikin tashin hankali. Ƙarami yace ce don Allah ya kada ka doke ta. Jamil yace ka taɓa ganin na doki wani? Kawai tambayar ta zan yi. Fita ka bamu waje. Cike da mamaki karami yake kallon Jamil, tsawa ya raka mashi, yace ka bar wajen na ce ko? A tsorace ya fita, tunda yake Jamil bai taɓa yi mashi irin wannan tsawar ba, don Jamil sam bai da son hayaniya, yana fita zuciyar shi ta kasa nutsuwa da abinda Amira ta faɗa mashi, yana mumunar irin abin da ake yi a fim. Ko dai abinda da zuciyarsa take zargi haka ne. Kusa da ƙofar ɗakin ya koma ya laɓe. Jamil ya kamo Amira yana faɗin babu abin da zan yi maki. Wannan abin da kika gani ina yi ma Mubina wani abu ne nake cire mata a haƙorinta. bana so ki faɗa ma kowa kin ji Amira ta ce amma yaya me yasa ka rungume ta kai ya dafe jin abin da ta ce kallonta yayi ya ce san halin bebi da tsoro ba za ta tsaya na cire mata ba kuma mu likitoci idan za mu cire mutum wani abu idan bai tsaya ba rike shi muke kin manta idan zai maki allura sai na sa ƙarami ya matse ki sannan dariya Amira ta yi ta ce ai ho ita ma yayan mu bi na tsoro take ji kenan murmushi ya ce eh to jama'a ta karkar muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya a madadin tashar talabijin ta Hausa TV muke ce maku mu zama lafiya. Shirinmu na duniyar mu a yau shine shirinmu na ƙarshe za mu gabatar muku a cikin shirye namu. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da bita a kansu da ma jin mahangar masana wasu lokuta da kuma bayyana yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban. a yau shirin namu da Allah zai dube ne a kan zaman da ministocin harkokin waje na kasashen kungiyar kasashen musulmi ta oic suka gudanar a cikin wannan mako a birnin islamabad na kasar pakistan da kuma muhimman abubuwan da zaman taron ya mayar da hankali a kansa da kuma abubuwan da aka cimmawa a yayin zaman taron wannan da ne abin da shirin namu na yau da Allah zai mai da hankali a kansa da fata masu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. lahadi da ta gabata 19 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki aka bude zaman taro na ministocin harkokin wajen kasashe mambobi a kungiyar kasashen musulmi ta oic a birnin islamabad fadar mulkin kasar pakistan taron da ya samu halartar tawagogi na dukkanin kasashe mambobi na wannan kungiya inda kuma aka tattauna mahimman batutuwa waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen. musamman ma dai abin da ya shafi kasar afghanistan da kuma halin da ake ciki da kuma sanin irin matakan da za a ɗauka wajen tallafawa al'ummar wannan ƙasa musamman ma dai tun bayan da ƙasar ta shiga cikin mawuyacin hali bayan ficewar sojojin amurka da kuma dakarun nata daga ƙasar ta afghanistan a cikin 'yan watannin da suka gabata da kuma karɓar ragamar mulkin ƙasar da ƙungiyar taliban ta yi a yayin buɗe zaman taron firaministan kasar pakistan imran khan shine ya gabatar da jawabi na farko ga mahalarta taron inda ya bayyana cewa batutuwa da suke da alaƙa da ƙasashen musulmi abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ya zama akwai haɗin gwiwa da kuma daidaito na fahimtar juna tsakanin dukkanin ƙasashen musulmi da kuma ɗaukar matakai na bai ɗaya wajen tunkarar irin waɗannan lamura da kuma sanin hanyoyin da za a bi wajen tunkarar sun daya daga cikin abubuwa waɗanda suke cewa al'ummar musulmi to a ƙwarya a halin yanzu shine rikice-rikice waɗanda ake haddasawa a cikin ƙasashen musulmi musamman ma dai a ƙasashen afghanistan da kuma palestino da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawa da suke fama da yaƙe-yaƙe musamman ma dai ƙasashe irin su syria da yaman da kuma tashashen hankula da ake fuskanta a wasu daga cikin ƙasashen afirka wanda hakan ya hada da kasashen musulmi daga cikinsu wanda dukkanin waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke cewa al'ummar musulmi to a ƙwarya wanda kuma a cewar firaministan ƙasar ta pakistan ya zama wajibi a kan dukkanin kasashen musulmi da su haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda domin tunkara irin waɗannan manyan ƙalubale da ke gabansu baya ga kuma firaministan na ƙasar pakistan ya yi bayani dangane da halin da ake ciki a ƙasar afghanistan da ya bayyana cewa kasar afghanistan a halin yanzu tana buƙatar taimako da tallafi na dukkanin kasashen musulmi domin tabbatar da cewa al'amura sun koma yadda suke a ƙasar ta yadda mutane za su iya rayuwa a cikin kwanciyar hankali su kuma samu sa'ida baya ga hukuma ya taɓo batun falastinu inda shi ma ya bayyana cewa batu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ga dukkanin al'ummar musulmi da kuma wajibcin ɗaukar mataki guda ɗaya a tsakanin dukkanin ƙasashen musulmi wajen taimaka ma al'ummar palestino bayan nan kuma ministocin harkokin waje na kasashen musulmi mambobi a kungiyar ta oic sun gabatar da jawabai ɗaya bayan ɗaya inda kowanensu ya bayyana mahangar ƙasarsa dangane da abubuwa waɗanda suke a matsayin ƙalubale ga ƙasashen musulmi da kuma batun da aka fi mayar da hankali a kansa a wannan zama na ƙasar afghanistan ministan harkokin wajen ƙasar ta pakistan ya gabatar da jawabinsa inda ya bayyana mahangar ƙasarsa dangane da abubuwan da suke da matuƙar muhimmanci da kuma irin matakan da ƙasarsa take ganin ya kamata a ɗauka wajen tunkarar matsalar ƙasar afghanistan kamar yadda sauran ministocin harkokin waje na kasashen musulmi da suka hada da kasashe irin su iran saudiya kuwait turkiya masar libya malaysia indonesia da dai sauransu da suka gabatar da nasu jawaban tare da bayyana mahangarsu da kuma shawarwar da suke dauke da su ga sauran takwarorinsu na kasashen musulmi akan abin da ya kamata su yi aiki na haɗin gwiwa tare da juna domin tunkarar matsalar da al'ummar kasar afghanistan suke ciki da kuma yadda za a warware waɗannan matsaloli baya ga haka kuma wasu daga cikin ministocin harkokin wajen kasashen da suka halarci wannan zaman taro musamman ma dai ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan ya ɗora alhakin abubuwa da dama da suke faruwa na matsaloli da suke faruwa a cikin kasashen musulmi da dama a kan kasashe waɗanda suke tsoma bakin su a cikin harkokin kasashen musulmin inda ya bayyana cewa aksarin matsalolin da suke faruwa a kasashen musulmi an haifar da waɗannan matsaloli ne daga wajen ƙasashen babbar manufar hakan kuwa ita ce rarraba kan al'ummar musulmi da kuma hana su zaman lafiya ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana cewa a da lokacin da musulmi suka dawo a cikin hayyacinsu suka kuma haɗa kansu suka yi aiki tare da kuma fuskantar ƙalubale da ke a gaban ƙasashensu da kuwa a wannan lokaci masu hankoron ganin cewa ƙasashen musulmi sun ci gaba da zama a baya su ta ƙare domin kuwa al'ummar musulmi al'umma ce mai karfi wadda take da babban tasiri a dukkanin al'amura na duniya ta fuskacin harkoki na siyasa tattalin arziki tsaro da dai sauransu wanda kuma a cewarsa abin da yake a gaban musulmi a halin yanzu shine su dawo su fahimci juna su aje duk wasu matsaloli da bambance-bambance da ke tsakaninsu su yi aiki tare akan al'amari guda ɗaya da ya haɗa su shine kasantuwarsu al'umma guda ɗaya ta musulmi wadda take da manufa guda ɗaya ita ce aiwatar da abin da yake a cikin al'amuran addinin su da kuma tunkarar lamura na siyasar duniya a mahanga ta bai ɗaya wani abu wanda ya ɗauke hankula a wajen taron shine halartar ministan harkokin wajen gwamnatin taliban a wurin taron wanda shi ma ya yi ƙoƙarin ganawa da ministocin harkokin waje na ƙasashe daban-daban da suka halarci wannan zaman taro domin bayyana mahangarsu a kan abubuwa da dama da suke ganin cewa ya kamata ƙasashen musulmi su aiki tare da su wajen taimaka ma al'ummar ƙasar ta afghanistan baya ga haka kuma taron ya zartar da wasu ƙudurori daga kuwa har da haɗa wani kwamiti na musamman wanda zai ɗauki nauyin aiwatar da ayyuka na gaggawa domin tallafawa al'ummar ƙasar afghanistan ta fuskoki daban-daban musamman ma al'amura da suka shafi harkoki na rayuwa abinci da kuma sauran buƙatar rayuwa ta yau da kullum inda kuma dukkanin ƙasashe da suka halarci wannan taro suka amince da hakan inda ake sa ran a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ƙasashe da aka ɗora wa alhakin jagorantar kwamitin za su fara gudanar da ayyukansu domin sanin inda za a fara domin tattara taimako da kasashen musulmi za su bayar ga al'ummar kasar ta afghanistan dukkanin togogi na kasashen musulmi da suka halarci zaman taron dai sun yi imanin cewa ya zama wajibi a kansu su yi aiki tare domin tunkarar abubuwan da suke a matsayin kalubale a gare su a mataki na ƙasa da ƙasa daga cikin abubuwan da suke da mahimmanci ko a halin yanzu har da shawo kan matsaloli na al'ummomi daban-daban da hakan ya hada da kasar ta afghanistan da kuma palestinu da sauran batutuwa da suka shafi sauran kasashe da suke fama da matsaloli a tsakanin al'ummar musulmi. to jama'a masu hauri lokacin da muke da shirya ga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a wata saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da wannan ne shirin namu ya kammala amma da yake ma sauran 'yan dakikoki ga takaitaccen labarai. A safiyar yau Laraba ce aka gudanar da jana'izar jakadar ƙasar Iran a ƙasar Yemen bayan rasuwarsa a jiya talata saboda cutar COVID-19. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa Hassan Irlu ya kamu da cutar covid-19 ne a birnin sana'a babban birnin kasar yemen amma saboda rashin ba da haɗin kai na wasu ƙasashen yankin ya sa cutarsa ta yi tsanani ko da ya isa nan birnin tehran ya jikata sosai sannan bayan da likitoci sun yi dukkanin abin da za su iya yi a safiyar jiya talata aka ba da labarin rasuwarsa Hassan Irlu kwararren jami'in diplomasiya ne a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya rike mukamai da dama a ma'aikatar daga ciki har da zama mataimakin Minista harkokin wajen ƙasar Iran a harkokin ƙasar Yemen sannan aka naɗa shi jaka da ƙasar Yemen a shekara ta 2020 a lokacin ne Amurka ta ɗora masa takunkuman tattalin arziki inda ita ma ƙasar Iran ta ɗora wa jakadan ƙasar Amurka a ƙasar Yemen wato Christopher Hansel takunkuman tattalin arziki don mai da martani. yau kwanaki uku kenan haɗin gwiwan sojojin ƙasar iran suke gudanar da atisayin sojoji mai suna rasulul azam a gabar tekun farisa da kuma wasu wurare a kudancin ƙasar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa a wannan karon sojojin sun yi wasan wuta na samar da kariya ga tsibiran ƙasar iran da yankunan bakin ruwa na tekun farisa kuma sun gwada sabbin makamai a wannan atisayin sojojin sun yi amfani da tsibirin larak da ke cikin tekun farisa don aiwatar da atisayin na yau laraba sun kuma tabbatar da inganci makamai da kayakin aiki da suke amfani da su a wannan atisayin sojojin najeriya sun kashe akalla 'yan bindiga 100 a hare-haren da suka kai wa 'yan bindiga a arewa maso yammacin kasar a jiya talata kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa ya bayyana cewa sojojin sun yi amfani da jiragen yaƙi guda uku samfurin Supertucano jets inda suka yi lugudan wuta a kan maɓoyar 'yan ta'addan a jihar sokoto labarin ya ƙara da cewa a daidai lokacin da matsalolin tsaro suke ƙara yaduwa a yankuna daban-daban a tare ta najeriya sojojin sun fara amfani da jiragen yaƙi wajen daƙile ƙarfin 'yan ta'adda najeriya dai tana fama da matsalolin tsaro daban-daban wanda suka fara da kungiyar boko haram a shekara ta 2009 a lokacin da kungiyar ta ɗauki makamai ta fara fada da gwamnatin tarayyar ƙasar daga nan sai sauran matsalolin tsaro suka ƙara faɗaɗa zuwa ga 'yan bindiga masu neman kuɗaɗen fansa da kuma masu son ɓallewa daga ƙasar. to duka duka iya abin da suka kenan a cikin shirin ya zama wajibin jalin zamin shirin sai mai duka ya kai mu gobe da safe za ku ji mu ɗauke da su a ɗan shirye-shiryen amma kafin na amadin tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.